بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka karusan da muke bayani a kan minhajin muslim da sheikh abubakar jabir al ne ya wallafa a wannan rana ta ƙarshe a watan januwari na shekara ta 2022 wanda ya zo da ranar 28 ga watan da sani shekara ta 1443 hmm. ah, na muka tsaya? na muka tsaya آداب الصيام نعم إن شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل العاشر في آداب الضيافة المسلم يؤمن بواجب إكرام الضيف ويقدره قدره المطلوب ويقدره قدره المطلوب وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة, ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فهو صدقة ولهذا كان المسلم يلتزم في شأن الضيافة بالآداب التالية نعم wannan fasali na goma yana magana ne kan ladibba na abin da ladibba na bakunta jako yawa shi ne ya ce mumini musulmi ya imani da cewa ne a gare shi girmama bako sannan ya ƙoƙari ya girmama shi girmamawa wacce aka bukata saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dayfahu wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa da kuma faɗin sa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dayfahu ja'izatu ya girmama bakonsa ta hanyar bashi abin da kyautar shi aka tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam ne kyautar shi ce yawmul wa lailatu dole ya bashi gara ta wannan yini ɗaya da kuma dai ko ya fasu talata ta iya bakun ta kwana uku ne mana ka na zo gidan ma tukur na kwana to kan na wuce kwana uku in ka ma tukur kuma ya ƙara to sadaka ne shi ne kuma kana wara a zalika ko wa sadaka wai kiran masu abin kirmin da wai idan mutum ya zo wa ya zo gidan ka ba kunta aka yi kwana uku bai tafi ba sai ka ba shi kunta sai ka ce masa domu dama inda muke neman abinci a gona ne Na kai ma ga fatanyar ka mace gida ya kai sai sai ya wuce kwana uku to kawai ka ba shi fatanya sai shi ma ya ce a yi da shi amma kan ka yadda da zai iya zartuwa ولهذا كان المسلم يلتزم في شأن السياسة بالآداب التالية wannan نعم. yasa مسلمين أنظر ɓangaren da yake da في da bakunta sai نعم da نعم. في الدعوة إليها وهي أن يدعو لضيافته الأغني <clears throat> أن يدعو لضيافته الأغنياء دون الفصاح دون الفصاح والفجرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إلا تقي نعم yake cewa ya zamanto wanda za su zo masa bakunta zama mutanen kirki ne masu tsoron Allah kada su zama fasikai ko mutanen banza ita saboda na sautar ya ce la tusafi illa mu'mina kada ka yi abokantaka da wani sai mumini wala ya akulu ta'amaka illa ci? kada wanda ya ci abincin ka illa taqiyun ne tsoron Allah idan ma shi ma zahara ai shi dama ai tsoron Allah abubuwa guda ya ce ka ga mutum yana bin umarnin Allah yana kuma hannuwa daga abin da Allah ai shi ne dama wannan kuma shi ne takawa abin da ya zo ya kuma ba ruwanka yawwa sun haka ce ranar yana da tsoron Allah in dai ka ji wannan ma'anar ta shi ne ana ganin shi a matsalaci ko a ta wani ta ya kaska wani ko ya yi gina da mata wani wani shi ne a kakaice sani Allah ya kusa bibi ya fata fil agan ya adina al-fuqara hmm. bi qawli rasul alayhi salatu wa salam sharru ta'ami ta'amul walima yu'a ilayhi agan ya adina al-fuqara na'am malam ya ce kada ya zama abincin shi kawai ya ba masu ita ya ba talakawa kare yanzu walimar ta haka yi habila ina gaba talakan ah, ne ta haka yi auren sharrin abinci shi ne abincin walima a kira mawadata shi kuma waɗanda suke matalauta a hannun ثالثا ألا يقصد بضيافته التفاخر والمباهات بل يكفد الاستمتاع استكان استكان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله كإبراهيم عليه السلام والذي كان يلقب بأبي الضيفان كما كما ينوي بها إدخال السرور على المؤمنين وإشاعة الجبطة جبطة والبهجة في قلوب الإخوان نعم رابعا ألا يدعو إليها من يعلم أنه أنه يشك عليه الحضور أو أنه يتعزى ببعض الإخوان الحاضرين تجنبا تجنبا لأذية المؤمن المحرم نعم ita cewa na farko kada ya zama dalilin da ya sa zai yi wannan ziyafa shi a a tafakurwar mubaha ya zama dalilin yin wannan shi ne kawai alfahari da kuma cici da kai ya kamata ya zama babban dalilin shi ne koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabawan da suke kafin shi kamar annabi ibrahim wanda annabi ibrahim an kasance ana masa laƙari da abin sifan sannan kuma ya niyyar shigar da farin ciki a cikin zukatan muminai wa isha'atul mitwat eh, wal bahdat fi qulubi ikhwan kuma ya iya ba su kokarin sa wajen ya ga dai ya sanya eh, fara kada a zuciyar mutane mana kowa ya dinga fatan ina ma zai samu <laughs> kuɗi irin na wannan ya zama cewa yana yin wannan profesa musu ya kawo wani labari a abokin fira wani mutum ya ka irin matsonan nan da kuɗi ne kuma amma matsono ok kafin da kuɗi ne matsono hmm. to sai ya je wani gari sai ya ga ya kace masa ko wani mutum yana yin abin nan yana yi wa mutane walima na ga ranar juma'a ne sai ya ce ya ga a kawo kaji aka kawo ayafa komai sai ya gan shi baje-baje haka aka yi wa mutane walima hmm. to shi ne sai ya mara kusa da wajen mutumin sai ya ce masa kai kuwa malam ne sana'ar ka haka irin wannan walima sai ya ce ai aka sani ba ni matan masu kuɗi da suka mutu su ke aura to ni a nan nake yin kuɗi wani mai kuɗi idan matarsa ta mutu to na kan aura matar shi to nan ne nake samun ima na hannun ke yin samu saboda yana komawa gida matarsa abin da ya ba ta mamaki ta gara. an shigo da kaza an shigo da nama an shigo da abu kaza saboda haka shi tun da ya ji wannan sai ya ya gane tun da mutumin ya gane kada shi ma ya aitara mai kuɗi a banza daga nura ya aura mata shi daga baya ya ci banza to tun da ya ji wannan sai fara kashe kuɗin sa malam yace kar ya kira wanda ya san zai mai wahala ya ko kuma wani wanda in yi haɗu da wasu ba zai ji daɗi ba kama akwai waɗanda za a gabata shi to ne kamata ka kira su wani masu duka biyu sai ka kira ɗayan za ka yi kuma sai ka kira wani akwai wani mu da muka zauna da shi a makiya ya ce min sa arba'in lokacin na a 2015 ya ce min sa arba'in bai taɓa cin abinci bayan biyar na yamma ba in biyar na yamma ce ya daina cin abinci sai washe shi to sai na mai wata tambaya sai na ce mai to ya kake yi to idan aka kira ka ma? Da na san nan ana yin walima ma goma sha ɗayan dare ana yin walima sai ce mu waɗanda suka san shi ba sa kira shi idan kuma aka kira shi in ya ci abincin sai yi zai amince a tafi to ka kama yanzu irin waɗannan da ka san su da irin waɗannan ƙa'idojin ba yadda za ka yi ya kamata ka kira su kai, shi ba ya cin abinci in dai biyar ta wuce ya gama cin abinci an ce wani abu ne na lafiya ko kana yi kenan yanzu ka gama cin abinci ruwa ke nan eh, wala yana da wahala amma dai eh. musamman je masu shuga an ce in je mutum da zai iya hmm. mutumin da yake da shuga to inda zai iya yi haka zai sami taimakon Allah haka haka hmm. ci wanda yake da shuga amma gaskiya a dole mai musamman irin kuma kuɗi za ku iya eh kai ma eh amma idan dai misali mutum to zai ci mai ba wani abu na dama ko na wani abu mai daɗi gaskiya abincin da ya ci zai <laughs> ka kai zuwa gari da wahala amma idan ka ci abinci mai maiko mai daɗi Allah zai haka ne na bango zai yiwu amma in ci abinci mai normal ka ci shinkafa da manja ko da manja biyar haba mana ka fi idan yake abincin dare ma Allah ya sa mai albarka ne sama da abincin safe da kuma na rana yanzu ka ga abincin dare ko da takwas za ka iya kai goma na safe baka ci abinci ba ka ga awa goma sha hudu to amma yanzu idan ka ci abinci karfe takwas na safe ba azumi kake baka kai takwas na dare baka ci ba da wahala نعم. نعم في آداب نعم. إجابتها إيه. وهي أن يجيب الدعوة ولا يتأخر عنها إلا من عذر كأن يخشى ضررا في في دينه أو بدنه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من دعي فليجب وقولي لو دعيت إلى قراء شاة لأجبت ولو <clears throat> أهدي إلي ilayya زراع na kabilt إيه. نعم. إيه نعم ثانيا ألا يميز في الإجابة بين الفقير والغني لأن في عدم إجابة الفقير كسرا لخاطره كما أن في ذلك نوعا من التكبر والكبر منقوش ومما يروى في إجابة دعوة الفقراء أن الحسن بن علي رضي الله عنه مر بمساكين وقد نشروا كثرا كثرا على الأرض وهم يأكلون فقالوا له هلم إلى إلى إلى الغداء يبن يبن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الله لا يحب المتكبرين ونزل min ala bazaratihi wa akala ma'a na malam yace na dubban amka addu'a ta walima mana ka kira ka walima to wannan walima da za ka ji tana da na dubba na farko malam yace a in an kira ka kaje sai dai in ka ji tsoron wani cuta a addinin ko a jikinka to ya halatta ka zuwa shine ke man du'iya shi duk wanda aka kira shi to ya zo da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake law du'itu ila qura'i shatin la ajirtu inda an kira ni aka ce min ya zo ga qura shine karfata hmm. inda an ce min ga karfata in zo in ci a matsayin walima to da na amsa wala uhdiya ilayya zira'ul laqabis idan kuma aka bani zira'i shi ma ta zan ansa hmm. sannan malam ya ce daga cikin ladubba shi ne ya bambanta tsakanin mawadaci da kuma fakiri wajen amsa da'awa ko talaka ne ko mai kuɗi ne ya kira shi to ya kawai shi ne kawo cewa a saidina aliyu radiyallahu anhu hasan dan aliyu radiyallahu anhu ya taɓa ganin wasu mutane sun kakkarya don wasu kananan abubuwa suna ci a kan shimfiɗarsu suka kira shi kuma ya je ci kuma ya gaya musu ya labar san masu girman kai na rabi'an Allah ya farrika fil ijabati bayna ba'id al masafati wa qaribiha wa in wa in wujjihat ilayhi da'awatani ajaba sabiqatan minhuma وأتذر من آخر رابعا ألا يتأخر من من أجل صومه بل يحضره فإن كان صاحبه يسر بأكله أبصار لأن إدخال السرور على قلب المؤمن من القرآن وإلا دعا لهم الخير لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليسلم أيده وإن كان مفطرا فليطعم وقوله عليه الصلاة والسلام تكلف لك أخوك وتقول إني صائم نعم حديث الزمان Allah ne da kada ya bambanta tsakanin wanda yake nesa da wanda yake kusa. Amma idan aka kira shi walima biyu to sai je wacce aka fara kira shi wani ya gaya ma ci walima ran alhani sai sai za a yi ba wani kuma ran juma ya kira ma ci a waya ce walima ta rana asaba kaga ma ci in ya tashi sai ya tafi ta rana alhamis yawwa wannan kuma adalci ne gaskiya hmm. wannan adalci ne dole mutum ya gabatar da waɗannan abubuwan yanzu kaga taron da muka haɗu da kai jiya mm-hmm. su sun kira ni ɗan asabar da sati shi kuma wanda na dawo aka kira ni aka ce ana so in asabar da lahadi sai to tun da waɗannan sun fara gaya min lahadi eh. sai uku ya ku hakuri sai mu juma'a da asaba saboda mu haɗa eh. waɗannan su ma mu samu su haka ya kamata ya zamanto cewa mutum idan zai iya kowa ya girmama da'awar malam ya ce ko da mutum yana azumi in dai na nafula ne to mutum ya ci musamman idan wanda ya kira walima zai farin ciki idan mutumin ya ci saboda shigar da farin ciki a zuciyar muni yana daga cikin abubuwa waɗanda ake neman kusanci da Allah da su in kuma ya gaba zai iya karya azumin sa ba sai ya musu addu'a waɗanda suka kira shi walima shi ne ce alau sassalam ya ce za a iya a duk wani idan aka kira ɗayan zuwa walima sai ya amsa fa in kana sa'iman falyusalli idan yana azumi to kawai ya addu'a fa in kana mufsiran falyat'am in kuma baya azumi to sai ya ci da kauli alaihi salatu wassalam da kuma faɗa na wasallam takallafa laka akuka wa taqulu inni sa'im bashi dan uwanka ya yi ƙoƙari, ya kashe kuɗi kuma sai ka zo ce kana azumi أن ينوي بإجابته إكرام أخيه المسلم ليثاب عليه لخبر لخبر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذ بالنية الصالحة ينقلب ينقلب المباح طاعة يؤجر عليها المؤمن يؤجر عليها المؤمن نعم يؤجر عليها المؤمن نعم ya ce ya yi niyyar cewa zai je ne domin ya samu lada a wajen Allah saboda in ka yi niyyar zuwa walima don ka samu lada ba don ka ci abinci ba za ka samu lada saboda ta aikin da yake halal shi ma yana cirewa ya zama a aikin lada idan mutum ya ta niyyar ka fahimta yawon shi ne abin da mana yake nufi kaga wasu za su ce ne don su ci abinci za ce kai an halarta kaga dan wata da kanin da yawa su mutane da yawa wasu kwalliya suka dinga yi suna zuwa suna zauna a kofar gida kawai ya ci abinci ne kyau Allah haka aka ce mutane suna yi so kar mutum ya zama cewa ya yi tafiya zuwa walima ba don wani abu illa don kawai ci abinci ya kamata ya zama yana da kyakkyawan niyya na amana na da jim fi adabi huduriha wahiya awwala an Allah ya kula da intizara alaihim fayukal ilanu fayuk fayuk mm. wa Allah ya ajjila majia فيفاجئهم قبل الاستئذان لما في ذلك في أذيته من أذيته من أذيته قال يكي أن لا يطيل الانتظار عليهم فيقلقهم kada ya tsawaita jira idan ya tsawaita jira zai sa shi bakin ciki wa Allah yu ajiyar maji a faifaci ohun iski ita kada kuma ya zamanto cewa ya gaggauta zuwa ta yadda zai zama ya ba ke su kafin su shirya e bayan an gama kada ya ta kira mana bayan an gama ya kamata ya tafi saboda zai samu su da ciki za ga wani ana ta su a tafi amma sai shi ya dage yana ta zuba hira ko yana kan kila akwai ragowa wani abin da ba kawo ba <laughs> yawwa kada kuma ya ce da wuri kasan ba daɗi mutum ya je ya zauna kuma ba a kammala abinci ba babu daɗi na lima eh. fi zalin abin hajji yake saboda a cikin haka akwai cutarwa da su nan jika saniyan idan da kala fala ya tasaddaru majalisa hmm. bal ya tawaba'u fil majalisi hmm. wa idan ashara ilayhi sahibul mahalli bil julusi في مكان جلس فيه wa يفارقه ثالثا ما yace idza da kala فلا ya taqaddaru إذا majlis idan ya shiga to kada ya shiga ina fatan ka gane mana idan ya zamanto cewa ya je to ya zauna a gefe har sai an ce masu kamar yanzu misali nan ga abinci nan to idan ka shigo sai ka zauna irin yadda ba Allah can ya tsaya amma ka ka shi kishin gida je ya kishin gida <laughs> to sai ka wannan sai ka zauna a gefe idan aka ce bismillah to sai ka ƙara na'am na'am ثالثا saboda haka in kuma shi mai walimar ya ce ga inda za ka zauna kakar hangu inda nama ya fi ka canza zai eh. Eh. wato duk wasu abubuwan sanin mutane ne ake faɗa maka la wasu abubuwan malam shi inda ya rayu musamman a saudiya za ka ga gaskiya sai ka gaji dan gaya taɓa zuwa wata walima aka ce mana mu guɗa rabu ɗaya shinkafa ce a tare aka ɗora rago a ban kare dole a jikin ragon ma muna zaɓa inda za mu ce a jikin ragon eh, eh. Mm. kawai dafaffen ragon ne kawai eh. shinkafa eh aka ɗora shi akwai wanda shek ya haya eh to mu hudu ne mu kuma ba wani mu ba duk plate tsangaya rago ɗaya duk plate na to rago ɗaya mutum hudu bala duka ka ga na ku ku dama iya ku ne amma mu duk plate ɗaya irin mai faɗin ne bala rago ɗaya mutum hudu saboda haka a jikin ragon ma muna zaɓar gurin da za mu ce saboda duk iya zila maka ba a yadda za su kakkiran su ce mu ga da wani ba ta wani labari akwai wannan shi ibrahim bin ya abin nan ya haya bin ibrahim ya haya yake ce mana akwai wani da ya ce wa lima gidan shi ya yanka mai raƙumi ɗari ya sa rago a tsakiya ya ce wala bai juye mai da ya ce mai kai da al'ummar gari raƙumi wallahi Yau ya ce sa na ce maka malam ya san mutane ne amma wa'in la'a can haka ke ne gaskiya a gani ima ko na hari da muka je gidan shi kawai yara na ke masa ma da shi a riya sai ce bari zan je gidan shi zan zo na ga hari yan kamara haka shi ne na taba ba ku labarin wannan abdalla na taba <laughs> shi ya je wajen ajiyar ɗinsa wanda suke auren yan gida ɗaya Yan kamara rago ne ko biyu so dai yana ba shi labari shi ma ga shi zai zo garin su ya gudu saboda yana ganin ba zai iya masa ba so su za ka ga a can akwai amma a nan za ga abinci ma wawa ake shi sa ka ga a can da ka da take away irin yadda ake saboda za a yi abinci har kowa sai ya bar shi ƙarfin gida so amma a nan saboda zulaman mutane yana daga cikin dalilan da yasa ake take away inda gamsu kowa kowa zai wuce shi yawa eh eh, eh. Allah Allah madaukakin sarki ya wadata mu amma babban wadata ka sani ma tukun shi ne wadatar zuci saboda abin da zai baka mamaki shi ne yanzu kaga a harami ai kun je je umara na ga waɗannan sufara sufurorin da ake yi na dabino masu kuɗin mu za su je su zauna su kiran alamis ko ranin tini amma ba ta koyowa eh ba ta koyowa kuma ka san wallahi wasu da suke yin wannan sufurorin wallahi ma tukur talakawa ne fitir wallahi zuciya ne kai akwai waɗanda tari suke na tsawon shekara wallahi tsawon shekara suke tari yanzu akwai wani mai kuɗi da ya ta da ya gina masallaci wani wani mutum ne ya gina masallaci a nan afirka to sai wanda ya ba wa kuɗin ya gina sai ya same shi ya ce mai dan allah ya zo ya ga masallacin nan da aka yana ce insha allah insha allah ma fi mushkila ba ni mushkila insha allah so da dan mutumin ya ga wancan dan abokan ya takura baban shi hmm. akan ya zo ya ga masallacin sai ya ce mata katon ne zan gaya ma ce a ita labawa ba shi da kudin tiket ɗin da zai zo ga masallacin nan wannan masallacin da ya gina haya yake da motar shi riyal goma riyal biyar shi ne tara kuɗi ya gina masallaci a can za ka ga mutum ba shi da gidan kanshi yana haya amma Allah yana gina rijiyoyi yana gina masallaci na kowane yana da gidaje goma mai taɓa gina masallaci ɗaya su zuba da haka babban abin da muka fi bukata a wajen yi wa mutane irin waɗannan walimomi da kuma irin waɗannan ayyuka na alkhairi abin da muka fi bukata ba wai kuɗi ba wadatar zuci muka fi bukata na mara نعم نعم liyusaba alaihi da kabar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa iz binniyati salihati yanqalibul yanqalibul mubahu ta'atan yujaru alaiha almu'min kan tashi fi adabi huduriha ka wuce na yi ma tubali na gai shi ma ma tubali na gai shi ma yana son waliman nan taimakon fitar yawwa ai wannan na uku ne an yi ajila an yi ajila bi taqdimi da'am li tsai na'am an yi ajila bi taqdimi ta'am li tsai li'anna fi ta'dilihi ikram Allah wa qad amara shari'u bi ikrami man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun dhayfa rabi'an ألا يبادر إلى إلى رفع الطعام قبل أن ترفع أن ترفع الأيدي عنه Mhm. wa yatimma fa qarabul jamini min amn al-akal mhm. na'am an yuqaddima khamisan an yuqaddima li baytihi qadara al-kifaya idh taqlilu naqasun fil muruha wa ziyadatu wa ziyadatu tasannu'un tasannu'un wa mura'atu wa kilal amrayni mazmum na'am malam yace daga cikin shi ne in kai ba ko kaka ja da hira kai maza maza ka ba shi abinci ne ci saboda in ka ba shi abinci da wuri ka girmama shi kuma yana cikin abin da shari'a ce ba ni girmama bako annabi sassan da yake duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakon shi yace na biyu na hudu malam yace Allah yubadi ila rabbi qam qabla an tufa an aydiana kakai maza maza ka ce za ka ɗauki abincin kafin a ɗage wannan yawwa kafin a ɗage hannaye ka ga mutum ya cika ci da yawa ka ce za ka ɗauki abincin saboda bakin da za su zo nan gaba eh, ya kamata ka bar shi har ya yi hamdala hmm. akwai wanda gaskiya za a gaba su da tsari wasu nan kama abinci da yawa don kaɗan ka tashi sai wani ya rage gidan ita ci yawa yadda mahaifinku ya faɗa wa sassauta wannan saboda kar ya dama cikin shi ya zama wani abin bai sauka ba malam ya ce daga ciki an yi kaddima ne zai su yi kadar sifaya ya yi iya bakin ƙoƙarinsu idan zai ba wa mutum abinci ya bashi daidai gwargwado kakka ba shi ɗan kaɗan wannan zai zubar da mutuncinka mutum ya je gidanka ka zuba mai abinci a filet ka kawo mai ko kuma ka ba shi da yawa wannan kuma akwai riya a ciki su abin da ake so shi ne in ka tashi ba shi abinci sai ka ba shi ta kafe amma la sadisan zana zana bai ka da a hadin wala ya zidan na ala salata ta illa an yi liha alaihi murifuhu fil iqamati akasar wa idan a zana lin surafi رابعا أن يشبع أن يشبئ الضيف أن يشبئ الضيف بالخروج معه إلى خارج المنزل لعمل السلف الصالح ذلك ولأنه داخل تحت إكرام الضيف المأمور المأمور به شرعا <clears throat> نعم ثامنا أن ينصرف الضيف أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تكثير تكثير ما لأن ذلك من حسن الخلق الذي يدرك به العبد درجة الصائم القائم نعم na farko ya ce idan ka zama kai ne bako to kai kokari ka kata mai ka kauce kwana uku sai dai idan shi wanda yake masaukin naka ya takura ya dage cewa sai ka zauna za ka tafi kuma kamar sallama mm. sannan da gaba ya ce yi mishan ya abdai fa bil khuruji ma'aru ila kharij manzai ana so daga cikin ladabba idan mutum ya zama bakonka to ka taka masa har zuwa kofar gida ana kakka bar shi ya tafi haka saboda wannan yana daga cikin ayyukan manazarta magabata kuma sannan zai shiga cikin girmama bako wanda aka ci ana yin yadda wasu ke yi in kai bako kawai daga zarar ya gama sai ka ci to kenan Allah ya damu wata ran yawa ko irin ta turawa idan ma an ku ya faɗa ci na ƙara gani eh, ana so su zama toka ta kamar zuwa ƙofar gida wato in dai mutum yana da hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi hankali a kwakwalwar dabbobi ce yake da ita ba wala malam dole ka gane addinin musulunci ba daga mutum ya ta ba yadda za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na mutum ya iya kawo waɗannan abubuwa in ba daga wanda ya san abin da ya halitta ba saboda haka shi yasa shi nan, sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya yi shi ummi da iya rubutu da iya karatu ba shi kamala ce a wajen shi amma a wajen wanda ba annabi sallallahu ba na kasu ne mutum ya zama ummi saboda kasancewar shi ummi shi ne yake nuna gaskiyar abin da ya zo da shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul ankabut وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون da can baka kasance kana iya karanta littafi ba ko ba ka iya rubutu kan sallallahu bai iya rubutu bai iya karatu ba Allah ya ce idan larabta bal mubtilun inda ba dan haka ba da mutanen banza masu fatanci da sun samu abin da za su ko kwanta so yanzu duk waɗannan ladibban kowanne ɓangare na rayuwa da yadda za ka yi shi da alkhairi yadda za ka kyautata wa mutane da yadda za ka girmama su duk irin waɗannan ɓangarorin da rayuwa to wani abu ne wanda yake nuna maka cewa tabbas wannan musulunci ba daga mutum yake ba Allah yana cewa a suratul mulk ala ya alamu mai khalaqa wa huwa al-latif al-khabir Allah ba ya san abin da ya halitta ba sai yanzu ka ga duk waɗannan ladabba ne waɗanda ake kawo maka yadda za ka shigar da farin ciki a zuciyar musulmi kada ya zamanto ka takura wa musulmi kar ya zamanto cewa ka ɗora mai nauyi sama da wanda zai iya wannan yana daga cikin ladabba waɗanda musulunci ya yi umarni da su musulunci kuma ya tabbatar da su na saboda haka malam yake cewa wannan in kai zai sa ya zamanto ka girmama shi sannan na takwas malam ya daga ciki shi wanda ya yake bakon ya iya bakin kokarin in zai tafi zuciyarsa ta zamanto a sanyayi ko da a ko sabuwan da ba a mai ba saboda wanne yana daga cikin usul kulo wanda mutum zai samu darajar ya azumi kuma mai taimake wato daga cikin ƙa'idojin rayuwa wanda idan mutum da zai yi shi zai ji daɗi ne duk abin da mutum ya ƙi maka shi ka yi shi wannan abin da bai ma ba wajibi ne a kai shi ko ba wajibi ba ne a kai shi ya zamanto cewa kai yadda ba wajibi ba ne a kai shi to in mutum ya zamanto ka sauka a wajen shi ya iya bakin ƙoƙarin ka wasu abubuwan kuma bai yi ba to kaga za ka mai hakuwa a daga masa kafa wannan shi ne ku je malam تاسعا أن يكون للمسلم ثلاثة فروش أحدها له وثانيهما لأهله والثالث للبيت والزيارة على الثلاثة منهي عنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والراجع للشيطان نعم yace ana so mutum kar ya zamanto shimfiɗinsa sun wuce guda uku Allah ya mana gafa tun yanzu yana da gida ɗari ma na ɗaya ya yi amfani da shi a matsayin baccinsa ana shimfiɗa ɗaya ya amfani da ita wajen zai yi bacci shimfiɗa ta biyu kuma ya amfani da ita ga iyalansa shimfiɗa ta uku kuma ya amfani da ita saboda mako amma in ya zama yana da shimfiɗa hudu to ya zama na shiɗan ta shimfiɗa ta hudu ta zama ta shiɗan shimfiɗa mutu ce ko mace fitacci a zan matsalar zaman mu da azariya ka ci kai ma abin da yake namiji ne kana ba shi gajeren bashi wanda muka zo zariya da cikakken karancin mama yanzu saboda zama da zazzagawa sai ka ga ka ɗauki lamiyar namiji ka ba wa eh to amma dai hausa tafiya an kai. mata na ko <laughs> E kai ma dai ba hausa jariya ba ce kawai kana ɗan yin magana a rediyo ne. Shi sa kake da zanga da mata. Eh mata na, mata ta da muka sani a So waɗannan abubuwan idan ka kalla duka za su abubuwa ne waɗanda muke na, girman musulunci da kuma yadda musulunci ya rawa ya girmama mutane. yi na gaba yana magana a kan lagistan tafiya ma yana ga tun da mun daɗe ban ba da dama an su tambaya ba kuma tunan da suka rage mana ba su goma ba sai mu amsa abin da ya sawo a na tambayoyi insha Allah a darasi na gaba sai mu tashi daga lagistan tafiya. Eh, malam mana na da kuma da Allah da yi ya ana nufin shimfiɗa ne shimfiɗa ake nufi wacce za a yi barci a kai ita ake nufi ana nufin shimfiɗa wacce za a yi barci a kai ita ake nufi bari mu biyo layi illa malamin tambaya na kaji ba tambaya ta na gano ne kai to kai ma dai ka tsani hausar bayan na game da idan yaro karami ya sai na ji an ce Allah ya tashi ke rainon annabi Ibrahim malam shin shi ya na annabi Ibrahim eh hadisin Ibrahim na'am Alaihi Salam ya zo wani da cije da yara a kusa da shi sai tambayi mala'ika Jibril sai mala'ika Jibril ya ce waɗannan ‘ya'yan musulmai ne waɗanda suka mutu kafin su balaga to shine zahirin abin da na ya nuna to ai mutum dan sai mutu kafin ya balaga to zai zama cikin bayanan annabi ibrahim a wa matsala ba ne ai kamar yana gani ishmawi ne kowane littafi ne a cikin hanyoyin da ake wa yaro ma akwai ko? ya eh, eh, mana eh, ya ƙara yi ala tambayar guda biyu ne mala wannan yana da alaka da shi wannan na farko mana kamar shi kenan wannan kamar da muka karatun yana nuna mana kenan idan kawai yana da hali wato yana da kyau shirya gayyata haka sannan kuma wanda na gayyatan kuma shi kuma ya zama ya amsa eh haka yana da kyau eh, abin nan kamar na ran sa wani yanayi sai in kira wa musamman amma na ci abinci ba ba ba abinci ba haka su naman da ake sai na biyu ne game da shafi malamin jinin al'ada sai tana shan magani na wanda yake da tazaran haihuwa ke taimashi kamun isra'ila kamun isra'ila to da ya zo sai sai al'adanta a daidai yadda ta saba da lokaci to kamar ta yi da ya yi yadda normal yadda ta saba yi to bayan kwana hudu kuma sai jini din ya dawo sai wani jini ya dawo to shi ne wannan za a ɗauke shi a matsayin haida ne ko ko rashin lafiya ne domin ta yi wancan watan kuma wannan watan a daidai lokacin da take kuma ta yi to da ta yi zan kuma adadin kwanakin da yake mata iyakan abin da yake to sannan kuma ta ci gaba da ibada to bayan kwana hudu kuma sai ga wani jini kuma ya sake shi da ma yana daga cikin sharrin samun na bayan muna na Allah da da ya kunsa akwai kuma rikicewar jini ko ta ma famfar da ke sa saboda jinin yana zuba da yawa babban abu shine mutum za ka kalli siffar jinin kawai mace ta kalli siffar jinin al'ada idan ta kalli siffar jinin al'ada in dai irin sani to zai a hukunci yawwa ko da ya wuce ya dama jinin al'ada ba wani nassi yankakke wanda yake mai cewa ba zai wuce kwana goma sha biyar ba ko ba zai wuce iyaka al'adar da ta kama yana iya wucewa so babban abu shine ta kalli kalasta. in je ta ga irin kalarsa ne to za ta iya yawa daba gabar sallah saboda aya ta ɗari biyu da ishirin da biyu a suwatul bakara Allah ya alaƙanta hukunce hukuncen gidan al'ada ne da samuwa kaga ko da wani dalili ya zo to zai da hukuncin sa wai na ƙarin anil mahid kullu azan fa atazilu nisaa a firmani suna tambaya ka game da jinin al'ada a ce musu shi jinin al'ada jinin kazanta ne da haka su bar mata a lokacin da suke jinin al'ada so dai in je irin sa ne to zai ɗau hukuncin Allah ne mafi sai na da da wanda baya saboda shi kada ka ne in ka ba shi kuɗi da shi ne zai biya su sai kuwa ta wanda ta sani ma wata mace da take son wani mutumin kirki hafi da auriyarta da ta tashi kayan leƙon ma ta haɗa mai ta ce tsada a wani waje ta ba ita ce ya kama hmm. uwar yar ta haɗa kayan lefi ta ba shi kuma kayan lefan ta ce ya kawo ya gani na gaskiya yanzu mun kai yanayin da mutum ya zo wani mutum ya ɗan zai haka sarkin gidan ya zamanto kuma yana da ya mai hankali ya mai talla ya yadda ya mai komai wallahi saboda yanzu yadda mushkilolin auratayya suka yi yawa kuma babban dalilin da ya sa ake samun matsayin auratayya shine rashin gina auren tsakanin da Allah yin auren kawai da ka to wallahi a wace na duk mutumin da ya ga cewa ya ga wani mutumin kirki kuma bai da hali wallahi malam bayan ma sadakin ya haɗa mai da kuɗin jari ba ba eh wallahi Allah Allah mana su kuma ne fadi ba ya lokacin ya bayan gida. da ta ni ba na tambaya ni barista eh wala wai suna cewa in je ka ban matarka ta haura shekara ba baka kara mata kishiya ba ya zama to kuka fara kama da ita to da wahala ka kara eh wallahi zai yi wuya duk mutumin da ya wuce shekara ishirin. kara wa masu shi ba na bango da ƙyar ne Allah in kuma ya zai ƙara to da ƙyar matsaloli ba su yawaita saboda kaga idan ka shekara ishirin yaran ta sun raga fa sun kama gida kila in dai ka shekara ishirin da aure kila kana da ya shekara sha takwas to ya za ka je ka aure budurwa irin ta yawa na kurata suke kuma haka bane wani su ba wani gani ba yawa da yawa ƴaƴan za su kore ta saboda dama tsarar su ce ai ta wura aiki sai da ce duk mai ya tsara aure ya maza ya tsara ita saboda mata ko ka tsara da wuri ko baka tsara da wuri ba ko ka yi jinkiri duk kai ne laifi su gara kawai ka yi da wajen bayan kwana uku nan da shari'a ta nuna da wani lokaci ya wata shin idan ya fi tsawon kwana nawa kuma ya kamata ya ga zai kasance ba ku saboda abubuwan da su ya taɓa kwana ba na amma ba wani dangi da wannan ba zai kasance a cikin dangi akwai wanda suka zai sai sauka a wajen mai kuɗi shi kuma mai kuɗi. ba shi nuna masa masa ishara a cewa yanzu ba a cikin ka na bako ka kai adadin da wannan matansa sai suka nuna yanzu ka kai kwana uku a yanzu ba ka ita mun ka wajen da mutuwa na bako na cikin wani da sai da shi gudun don kuwan shi wannan ji ba bayan shi yana zuwa yana kwana ɗaya kawai bayan magari ba sai ya dawo <laughs> ya raba wannan ya zai sake ba a yi ne mai gidan ya dawo su zai lafi wannan yanzu da daga wannan ne su su ce ba ba ko sai ka koma yi haka da sauran su shi nake su a shari'a a wallahi dai ka san shi ita rayuwa kai da ta akwai abin da ake kira da ganin yana da ƙaramin amfani mutum ya zama ya fuskanta da ne ta kako da shekarun ka basu a arba'in ba so yi gani yake yi wannan wanda yi wannan din ba shi da ne ta ka ko ma da yana da ne ta ka to ba shi da wadatar zuci yawwa wannan shi shari'a ba ta ware wani kwanaki ba iya ilimin da nake da shi dan kaɗan amma akwai yanayin al'ada wanda shi zai bisani na ɗan abin da ya kamata mutum yawa wannan daga gani kai kasan ya yi wa kansa na ƙasu inda za a raina shi su kaga idan ka karanta lajistan da muka karanta yanzu duka bayanai ne akan cewa ka yi ƙoƙari ka tafi kafin a gaji da kai Allah ya ba mu da kyau Allah ya ce Allah ya nagari da kuma azurta mu da wadatar zuci da kuma yarda da kaɗan. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.